Allah ne nace sayin namu da antima shi ma Allah ne nace sayin namu da antima shi ma Allah ne nace sayin nawa da antima shi ma Allah ne a kalli wani mutum tutturna kazami a kalle shi a zaune a ce ai wannan Allah ne kuma yayi gum yana zaune da sunan cewa malami ne ko kaza ne kahurcin da ake yi a cikin wasu hanyoyi da wasu ɗari'un da suke jingina kansu zuwa ga musulunci wallahi ko a lokacin manzo Allah wannan mushrikan ba su irin na kahurcin ba akwai wanda ya ce malamin shi ya halice shi abubuwa na rashin hankali wanda kwata-kwata ba addini ba ne ba cikin kwanakin nan irin bayan da ake cewa rayuwa tana da tsanani da ta yi tsada na sai yankin najeriya da sauransu waya gudu wani dan kama iska da ya fara bayani kamar wani wa'azi yana cewa ai ana cikin hali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta tausaya mana ina ake so talakan najeriya ya sa kai a ce hoton shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ba za ka samu na naira hamsin ba wannan abin yana ɗaure min kai ba fa abin wasa bane ba abin dariya bane wallahi a ce hoton shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya yi tsada ina ake so talakan Najeriya sai kan shi ba abin wasa bane ba abin dariya bane mutanen Najeriya sai mun tashi tsaye da addu'a da tsayuwar dare wallahi da ya fara bayani kamar wani wa'azi yana cewa ai ana cikin halin damuwa wajibi ne a koma ga Allah wajibi ne a koma ga Allah yanzu rayuwar da ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza yana ambata abubuwa wai ce wai suka dubi kaga hoton shehu ibrahim inyas yanda farashin shi ya hau kaji shirme ana maganan yanzu za a yi mutane su samu sarari a cikin rayuwa kuma shi wata aikin na ɓannan yake karawa shi kuma irin waɗannan maganganun wallahi su suke kara sanya wahalhalun su karu akan mutane ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وبنجي سبحانه وتعالى كتا عند أهل القرى آمنوا سن إيماني واتقوا سكجي صورا الله لفتحنا عليهم الله تدا بودي مسؤوهين الهيري me yake sa bude kofin alheri imani da الله tsoron Allah shi yasa kowace ƙasa a duniya idan tana so ta cimma nasara wallahi wajibi ne ta yaƙi duk abin da yake saɓan Allah ne ai wajibi ne a shi amma daga lokacin da aka ƙulle wa shegantaka gindi da waɗanda suke masu shegantaka gindi to wallahi wahala a gaba ma ana magana a komo a ɗayanta Allah subhanahu ta'ala a cikin bauta a keɓance Allah a bauta mashi shi kaɗai ba tare da sanya mashi kishiya ba kai kana maganan cewa wai kazan wai an kai matakin da wai hoto ya kai matsayin kaza hoton me to ubangiji subhanahu wataala babu abin da Allah yake kyama kaf sama da shirka sanya mashi kishiya sanya mashi abokin tarayya a ce Allah yake ka cewa ne ma yana yi mutum ya kwashe haƙƙin Allah ka kam ya jingina zuwa ga malamin shi kawai saboda ɓacewa da san zuciya da hallaka da asara a cikin rayuwa to waɗannan sifofi ne na ubangiji subhanahu wataala lam yattakhidh waladan wa lam takul lahu sahiba Allah bai riki wani a matsayin ɗa ba Allah baya da aboki ya zama ka duba akwai wanda daga cikin su yake cewa wai hatta da magana da ake cewa ai waɗannan ɗiyan shehu ne wannan kaza ne wannan a ya ce in ka ji an ce lam yalid wa lam ce asalin wanda ake ni malamin shehu ya ce ibrahim yas ake ni Allahu la ilaha illallah shehu bai hama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam wa lam yulad kaje shehu barhama shehu baka haifa shi lam wa lam da ke shi kaza shi kaza kuma wallahi abin da zai baka mamaki mafi yawancin waɗannan abubuwan suke faɗi a rubuce yake a cikin littafansu to saboda Allah yaushe za a bauta wa Allah akan wannan tsarin kai da kace za ka yi na manzo Allah kaɗai, za ka tsaya akan Allah kawai sai ka zama abun tsangwama abun nunawa a cikin al'umma Allah shirya da mu karantar da ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita ne kamata insha Allah ta'ala